بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وصلتنا ومعلمنا وقال بربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن شاء على نهجه واهتدى بسنته وزاد بجهاده وزاد عن حرمات إلى الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تعالى كرم يوم فوسع الربيع الأول عنه صلى الله عليه وسلم الأولى وتهيئ الأولى أربعين بيع kuma yau daya da watan goma sha daya miladiyya da biyu da sha tara a wannan majalisi namu da ta albarka da yake karatun waɗannan littattafai da muke karanta wannan littafi malami da أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الجليل عليه رحمة الله تعالى والنبي إن شاء الله تعالى من أربعين شخص ثم من كتاب العلم ذلك شباب ليبلغ العلم الشاهد الغاية باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب حديثي da wannan babi imamu bukari ya kulla shi al-imamu jalili rahmatullahi alaihi mai tabbatar da shi a nan mutasar dinsa باب يبلغ علم الشاهد الغائب باب الذي بيان حكم umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada na cewa wanda yake nan ya isar da wanda baya nan ilimi wanda yake nan ya isar ba da wanda baya nan yi kun ga wannan hadisin wannan babu zai zama yana da alaƙa da babu al-munawaba fil babun da babu da ke bayani akan wakilci a neman ilimi A kama na hadisin sai na umar radiyallahu anhu da makwabcin sa balan tsari wanda suka raba yau sajidu na umar ya je wajen annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya koyo ilimi shi kuma ba balan sare ya tafi harkokinsa na neman arzikin duniya gobe kuma sai na umar shi kuma ya tafi harkokinsa na neman arzikin duniya shi kuma wannan makwabcin nasa ya zo nan sai ake karantar da mu cewa ne ليبلغ العلم الشاهد الغائب الشاهد الحاضر والليكي شيني يدي لقد الله قد وكتب إليه سواه فمن شهد منكم الشهر بيته ومن شهد أي فمن حضر هو الذي لن أكشي عن زواجها هو شيء يمين لنسى هو أكتا معنى التدوس الحجاني تفن يصب يعني شيش قال شهدنا بمعنى حضر فذاك عشان الحاضر والدينا يتمد الغائب الغائب في المشين والدبايع الغائب والدبايع غاب يغيب وهو غائب غيبة بايع من في ذلك كما غيب غيب عجل domin abu ne da ba a gaban ka aka yi ba baka shaida ba ba ka nan aka yi kushe ta da ake ce masa al-ghaibu gane so da haka wanda ya zo ya halarci majalisin ilimi ya zo wani abu na ilimi to ya isar ma da wanda baya wasu malamai suka fassara الشاهد da mene da alhafiz ko al'alim الأشياء العالم ودي الشيء لا يتم ودي الشيء لا يتم شوف مع الغائب الجاهد إذا ودي في الشيء مثلا يجيني الأشياء شوف مون في الشيء مشيني الغائب ودي الشيء يسمى ودي في الشيء بعيد حين بعض عند الإمام البخاري يقول له وشيني shi ne أبو ya kawo عن abu shurai رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم الفتح سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقول قولا سمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إنما اختك حرمها الله تعالى ولم تحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسلك بها دما ولا يعضد بها شجرا لك فإن أحد تغفص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد عدل لرسوله ولم يعدل لكم وإنما عدل من ساعة من نهار ثم عادت كرمتها اليوم كرمتها بالأمس وليبلغ الشاهد الغائب آه، الإمام البخاري رحمة الله عليه يكاول حديث أخبار الإمام الجليل رحمة الله عليه يتبتل الشيء أكيد صالح حديث إلى أبو شهيد أبو شريع سنة أبيه بن عمرو الخزائي العجمي الخزائي العجمي سنة أبيه أبيه بن عمرو ابن عثمان ليس أمك ولا سنة بعد أن سنة الشيخ الحرج الإمام بن حجر رحمة الله عليه بحق إيراد الشيعة الإفاضة في تلميذ الصحابه فمن بال نفسه الملقي رحمه الله عليه شبه كيف ثبت اسماء الاله بفوائد مده الاحكام سوى سنن فقويه بن عمرو ومدى قليلة خزاعه خزاعه وقليلا في قوه قليلا بجسم قليل الله رباوه كاكن شيني عمرو بن الحج وان شيني فاعل او آه، عن جزيره العرب وقلت الله رباوه 嗯。Huh? شيلي وانا سنة حسبت على عددي على عددي لنبا قليلة سنة زي ما أضغب قسم شيء وانا على عددي على عددي وانيني يجب أن تنبا قليلة تخدع وقال سنة عمر رضي الله عنه أنا جبت على عددي على عددي وشي سنة عمر يا فتى الشعر العلمي ما توسم له لا اعظم ومن ان شاء الله رضي الله عنه من احوال النبي صلى الله عليه وسلم وشيء يعبو شوائح صحابه صلى الله عليه وسلم من دليل من الحديث لأسباب أو قتلنا أبو شريك رضي الله عنه يا حديث شيني لوك سنة كيف يسكن وقتني يزيد بن معاوية ya nufin zai kai taki a garin makka a lokacin eh, da aka yi ma yazid mubaya cikin waɗanda ba su masa mubaya ba akwai sajid na abdullah ibn zubair sannan bayan haka akwai al-husayn radiyallahu anhu da wasu sahabbai musamman matasa ba su yi masa a saboda yanayin yadda zabensa da shugabanci ya zo wannan ya jawo har aka yi yaki tsakanin yazid radiyallahu anhu yazid rahmatullahi alaihi da wasu daga cikin waɗanda ba su yi masa a ba wanda a cikin akwai zubair bin abdullahi da zubai da kuma al-husayn radiyallahu anhu sayyidina abdullahi bin zubair mutanen makka ya zauna a makka sai ya zama yana da fada a ji a makka saboda haka ya zibi ya yaƙe shi domin ya tilasta shi tilasta shi ya zo ya masa mubaya to a wannan lokacin ne shi aka dora ba gwamna عمرو بن سعيد العاص wanda a lokacin shi ne gwamnan madina yazid ya ba shi umarnin cewa ya shirya yadda zai yaƙi yazidi da yadda zai yaƙi abdullahi bin zubair a makka to shi ne sahabin annabi sama abu shurai kuwait ibn amr الحجاري العلوي رضي الله عنه سيد العباد وسيد العباد شيء سيد ويسع هو النومنا domin ya masa wa'azi cewa wannan nufin da yake da shi ne ya yaƙi garin makka kai domin haramun ne a yaƙi a maka. shi ne ya faɗa masa wannan hadisi ba ku manta ba mu karanta shi a da wannan dogon kissar da na bada cewa a lokacin zai ya shirya yaƙi a je a yaƙi garin makka shi ne sai شريح أبو شريح في متى يا أيها الأمير دعني أن أحدثك حديثا سمعته أذناي وأبصر سمعته أذناي وأبصرته عيناي وعاب قلبي حين تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامي ولا قلنا لدرجة قد أيا أن كانت تدخي أبو idanuwa na suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi ya faɗe shi kunnuwa na suka haddace suka ji sannan kirji na ko zuciya ta ta haddace to shine sai ya faɗa masa wannan hadisi wanda da ƙarshe bayan ya faɗa masa wannan hadisin sai ya ce ya aba shurai ana a'lamu bi dhalika minka yace kai abu shirai na fi ka sani wannan hadisin da ka kawo shi abu ibn sa'id ibn al-am hadisi hadisi kuma a cikin tabi amma ba malami bane sarki ne ga sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam malami kuma ya zo yana karantar da shi cewa ga abin da manzo Allah sama ya ce shi kuma sai ya ce maka kai abu shirai na fi ka sanin wannan الثاني إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارضا بدم ولا فارضا بخعر يسي كيف كنا سندع كل ذي صفة ومن النظام الدنيا كيف يا فتي يا وجود مكة الحال اللي تابوليش تو كسني مكة بايا بايع أخويا قوية تابوك سنن بايا قوية نفشي سنن بايا قوية وانت يزد جنوني shi ma sai an bi shi an je an tsinda jinin shi kaga yadda yadda sarakuna ko shugabanni su tari kun canza ba su suka yi da maganar malamai ba wannan tarihi ne haka yi wannan ya al-imam al-mawardi rahmatullahi alayhi ya rubuta littafin sa nasihatul muluk yaba masu mulki masu madafan iko nasiha ya yi babu farko ya faɗi dalilan da suka jawo so tari masu mulki ba su karɓar gaskiya ba ko an faɗa musu kuma mafi yawanci da hanyar da za ka yi Allah shirye to a takaice dai na yi mana shimfiɗa ne a matsayin tunatarwa mu ji asalin dalilin da ya sa abu shurai rabbi allahu anhu ya ambaci wannan hadisin to shine yake cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح نادى النبي صلى الله عليه وسلم غانا لأقي فتح مكة فتح مكة عني أوت رمضان الشيخ تتقص باي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أخي فتح مكة الوقت إن الله غلب من تركي يباع النبي صلى الله عليه وسلم إذن من يزوي بغير مكة ومن يزوي بغير مكة ya ta ba su damar maki cewa wanda ya kaza ya tsira wanda ya kaza ya tsira يقول قولا سمعته ابنايا نادى النبي صلى الله عليه هنا فتن مجنة كل وانا غدادي سكن وأبصرت ووعام قلبي سنن يا لا تهدج وأبصرت عيناي sannan kuma idanuwa na guda biyu suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama hina takallama bihi a lokacin da manzo Allah sama ya faɗi hadisi حمد الله أبو نفقه لأن السماء يفاري شيني حمد الله يبقى الله يبقى الله بدو كنت وأثنى عليه أن يكاري من الله ثم قال صلى الله عليه وسلم من جواب تولى لجي إن مكة حرمها الله تعالى لن من مكة ألا مدرك كنت القيامات الفرمة يا حرم تعزد جني أتسنسة يا حرم تحياتي أتسنسة ولم تحرمها الناس أما متى من سنة سكتبا يعني الفرمة suka ci gaba da aikata abin da suka ga dama a gare amma duk lokacin da Allah ta'ala ya halicci garin makka to ya sanya garin makka ya zama gari ne mai daraja gari ne mai alfarma gari ne da baya halatta a yaki a cikin ba a yaki a garin makka fala ya yi ne mai baya halatta ga wani mutum yu'min billahi wa yawmil akhir da ya yi imani da Allah madaukakin sarki da ranar gobe a kiyama an yanzu ka bi da mani da ya zidda jini a garin makka baya halatta a zidda jini a garin makka ولا يعظم بها شجرة sannan baya halatta ga mutum da ya imani da ranar da Allah da ranar gobe a kiyama ya fara bishiyar garin makka فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم idan aka samu daga baya wani ya zo ya kafa hujja ya ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya yi yaki a garin Makka a wannan ranar ta farko Makka ya kafa hujja da saukin da Allah madaukakin sarki ya ba manzo sama da rangwamen da Allah ya ba annabi sallama na cewa in ya kama ya yaki a garin Makka yayi a wannan lokacin فقولوا كفى بس هجة إن الله قد عدل لرسوله ولم يأذن له أما يا بابا زلت إذنية يا إنشي تلج ولم يعدل لكم بباب إذنية وإنما عدل الساعة في النهار نيما من ذن ألا في مدى كتنسى القيامة إذنية لإنية ساعة في النهار ولدوك الشينيين ثم عادت قربتها اليوم yau kuma garin makka alfammarsa ta dawo darajar da yake da ita ta dawo haramta yaki a cikinsa ya dawo fa hurmati hadin amsi kamar yadda aka haramta garin jiya al'amsin qarib da al'amsin bai jiya ko jiya jiya jiya jiya can ko kuma tun daga ranar da Allah madaukakin sarki ya halicci garin Makka ya kuma sanya shi ya zama baladan muharraman baladan haraman وليبلغ الشاهد الغائب شيء محل الشاهد wanda yake nan yanzu ya ji abin da na faɗa ya sani ko ya isar ma da alghaiba wanda baya isar da saƙona wannan shi ne hadisin da الإمام الزبيدي رحمة الله عليه ثبت الدشي أحسن ولا مختصر في النافلة البخاري حديث ينا لجنسة ديوة هي قباسة عن ولدت أبو نفر قولي حديث ينا كان قدم أن على العلماء أن ينصحوا الأمراء للي واجبين قالوا ميسي مشوار مدينة hakki ne da Allah madaukakin sarki ya dora ma malamai cewa su shugabanni ne ko kuma shugabanni wajibi ne su yi ma malamai da'a a cikin abin da suka faɗa musu na cewa Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da kuma wannan ne al'umma take tsira waɗannan guda biyu da al'ulama da al'umara magabata sun fassara su ne ulul amr لئلا مضت في حكم بسوى يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم ارويتم ما مجمعك فمن ابن عباس رضي الله عنهما سنى سواكم العلماء والامراء وجبني جمعنا من سنى عندكم اولي الامر قال ابن القيم اشكو مقدم الاله الموقعين عن رب العالمين يأتي وعدا أن طاعة الأمراء تابعة لطاعة العلماء كسيني سيوا طاعة كذا أمشوا لبني وتنا جمني لطاعة معلمين يقول ما لمن سنة كيفية نامشوا لبني سوى أبو كذا أدني أبو كذا أرم من وضع المنزل سلم تاني أدادي دع العلماء دع الأمراء إذا صلحوا إن سكجاروا وتفلغ الأمة الأمة ذات جاروا وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها إنزاء الإمام ابن المبارك رحمة الله عليه الإمام ابن المبارك في سوى وهل أفسد الدين إلا الملوك شن أخي ومن سكفات الدين جنب شوى جمجيبا وأحبار سوء جميع ثم لمج ورهبانها وكما أن تسكي بوتا ما bauta waɗanda تأتي ganin su mutanen kirki ne in suka gyaru al'umma إذا ta لا لا suka al'umma za ta lalace wani ya billah to hadisi yana karantar da mu wannan abu na biyu da hadisi yake karantar da mu yana karantar da mu lokacin da ake karan ana a abin nan a alinki ba abin da malaman ke tunci alinki ba malaman ilmin nafsi tarbar alinki ba yana da daga cikin sharta na koyon karatu lokacin da ka zo za ka koyi karatu a gaban malami to labudda an tantabe dole ne ya zama ka haka ka ba da kanka gabaki ɗaya shi ya sa abu shirai rabi Allah an ya ce yake cewa sani aka uznaya wa abdaratu ainaya wa wa'ahu qalbi waɗannan ababen su ne kafafe da Allah madaukakin sarki ya halitta a jikin ɗan adam da su ake samun ilimi kuma da su ake yin ibada inda sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulan kunne da ido da zuciya lokacin da kake sauraron ilimi a gaban malami to duka waɗannan ababen guda uku ana son ka ba shi ka ba malamin ka idanka ka ba shi kunnuwanka sannan ka ba shi zuciyarka idan aka rasa ɗaya daga ciki to za a iya samun tasgaro za a iya samun tasgaro a cikin ilimi sannan wanda yana nuna mana ashe waɗannan halat a abu su ne sanadin samun ilimi ko da ka yawa jaba a fasarka da su sannan hadisin ya karantar da mu cewa idan za a yi jawabi a yaba Allah a buɗe jawabi da alhamdulillah shi ya sa Allah ko sama yake da hudbatul adam inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh har zuwa ƙarshe ما أقيم قلت فكان الحمد لله ده الثناء على الله الحق شيء يقول إساء الحمد لله ده أما الثناء إذا أنت تقبل يا بل الله كاقا إذا كانوا تقبل الحاجة الحمد لله نحمده كاقا حمد أما ليه الثناء الحمد لله نحمده ونستعينه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من ودع الثناء على الله حقا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ذكر الثناء على الله لو abin da ake ce masana ai an samo shi ne daga tasmiya sanya abu a yi shi na biyu shi ne yasa sai ko a ce الشاطبي رحمة الله عليه بدأت بسم الله في النظم أولا تبارك الرحمن الرحيم وموئلا وسلمت صلى الله ربي على الرضا محمد المهدى إلى الناس مهدلا هل يضيف وسلمت أن الحمد لله دائما وما ليس مطلوعا به أقدم العلم to kaga sallai wato ka sa abu ya zama biyu kayi na biyu saboda haka kayi ma Allah hamdala hadikta Allah wa ba'da an hadiktahu thumma asnaita alhamda ala lahu ka sake yabansa ko da ka sunna ce idan za a jawabi a yaba Allah madaukakin sarki sannan hadisin ya karantar da mu alfarma مسمى مكة garin makka gari ne mai albarma a duniya allah mada kusa sarki bai halicci wani gari da yake garin makka duk da malamai suna tattaunawa a wajen imam malik rahmatullahi alaihi madina ta fi makka hujja imam malik yace allah ta'ala yana zaɓar mu a sama abin da ya fi ne duk a ƙarshen rayuwarsa abin da ya ji sai ka ga Allah mu da kuɗi ya sa manzon sama a sa zai rabu to sai ya samu da kuɗi sai zaɓa ba annabi salma akhiru baladihi ya zama da madina amma dai malamai waɗanda ba limamu malik da su sun buƙaci na cewa garin baka ya fi garin madina daraja ya fi shi kima hatta in ka ɗauko tarihi tarihin garin baka ya fi na madina tarihi وأن الفم يأتي أكل السوء في مكة بعد السوء مدينة فلما زال صلى الله عليه وسلم يمشي إن الله حر إن, إن, إن, إن إبراهيم حرم مكة وعلى أحرم المدينة أفي أبا بند الفم مكة مدينة بعد جئين ودنها الفرمون وذاك جرم مكة يا رب مدينة الفرمون sannan daga cikin dukkan hadisin hadisin yana karantar da mu baya halatta a zidda jini a garin maka ba a yaki a garin maka gari ne na zaman lafiya wa hadal baladin amin rabbi ta'al hadal balada amina rabbi ta'al hada baladan amina annabi ibrahim alaihi salam yema yema garin makka addu'a ne رب اجعل هذا بلدا آمنا قبل أن تصير مكة بلدا فجاء لها بالأمر عداد إني أسكنت من ذريتي بواد غير في سمع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أسئلة من الناس تعوي إليه وقوه من الطيبات من الثمرات لعلهم يشكرون هذا بيت لوكس زاجي هي كوي سهارة كان النبي إبراهيم عليه السلام يقول رب اجعل هذا أي رب اجعل هذا الوادي بلدا كاملا يا الله كسني ولا ورع ولا الخلل ولا ولا جاهل ولا سهار يا الله كميدا انت تقوم غيري ثم garin ما kawai gari ba tanin ya zama gari mai zaman بابا ya sa babu abin da ya kai zaman lafiya tsada babu abin abin da yake ibada sai da shi za a samu addini sai da shi za a yi rayuwa a ci a sha sai da shi za a fita a yi a yi kaiwa da komowa idan babu zaman lafiya ba za a yi to bayan garin makka kuma ya zama garin makka ya zama gari sai na ibrahim ya zaki addu'a rabbi ta hada balada aminan ko ya Allah ka sanya wannan garin ya ƙara zama gari mai suri gari mai zaman lafiya gari mai tsaro shi yasa kai nufin za ka je ka tada siya a garin makka ko da ba kai ba sai Allah kama ka da laifi ومن يريد فيه بإلحاد بظلم نجده من عذاب أليم مجرد الإرادة a zuciya kawai mutum yana zaune sai ce ai ya kamata a buɗe ka'aba astaghfirullah ku sai Allah kama shi a zuciyar shi bai fashi ba kawai hadisun nan wa man yurdihi bi ilhadi bi zulmi irada irada na cin hadisun nan miji a zuciya na cin maganar zuciya suna cin alkhatarat alkhatarat alqalbiyya suna cin abin da zuciyar mutum ke kawo masa irada ko mutum ne yin haka to sai Allah madaukakin ya kwankwada masa azaba wacce take mai radadi na ta garin maka ne shi sa ba wanda za ka je na nufin garin maka da sharri sai mu dace wanda zuciyar shi sharri ke a ko da Allah kuɗin sarki ya jarrabu garin maka da wasu shugabanni waɗanda ba daidai ba to addu'a ya kamata ka yi Allah ya kau da su ko Allah ya gyara su Allah ya kawo waɗanda za su ci gaba da gyara garin haka ya kamata ka yi addu'a in haka ta tabbata sannan daga cikin fikin hadisin yana karantar da mu cewa ba a tara bishiyar garin makka malamai suka ce wata bishiyar ce ba a tarewa bishiyar da ba a tarewa ita ce bishiyar da take fitowa da kanta irin yadda za ka ga mutane sun ɗauki kanta ko sun ɗauki roka sun shiga daji sun zo su ci ko ta da itace an zo ana saidawa a gari to baka isa kai da bishiyar maka haka ba amma in kai ka shuka kayan ka ko ka tare ka shuka mamuranka a gidanka ka gaje ma ba za ka sa cire ka sa ayaba ko za ka cire ka sa mangwaro to ba yi ke ka shuka kayanka amma bishiyoyin da suke fitowa da kansu to baya halatta a tare su sai a kwara daya ita ce al malaman mu suna cewa tsauni ana amfani da ita a abu uku a lokacin al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu yace suna amfani da ita fa inna haliqinihim eh wa liquburihim wani libuyutihim suna amfani da wannan bishiya ta tsaure abu uku makeri na amfani da ita domin samun gawayi a abin da a zuga zigirta yana huwa wutar siga cikinsa da gawayin al'ikhir sannan abu na biyu wani kuburihim sannan suna amfani da shi a matsayin abin da suke rufa lahadi idan aka sa mutum a cikin kabari to suna amfani da wannan itacen domin a jera masa kafin a zuba masa kasa domin kan kasa ta je ta zuba a cikin jikin mace ko ita gawa to suna amfani سلم ولبيوته فمن صنع قليل على ادخل اوره وزينه رب الجدر وفي ما زال سما يسير الا الادخل ان بعد ان باب ليوسف قبل ان قليل الاوره وإما وزن المشية تطوري بعض بايا على ساقه وتمشية كتاريت عمك ما لما بنا تدو سنة تتونا وعا دا أتي ذاك شيئا، rabinta na cikin haramin makka rabinta kuma na wajen haramin makka to za a tare ta wasu malamai suna cewa ya halatta za a iya tarewa wasu kuma suka ce ba za a tare ta kaga bishiya nan daidai boda ce ga ga ga inda ake kiransa haramin makka to sai rabin bishiyar na ciki rabinta kuma can shi kuma yana waje yana hillu to ya halatta a tara wannan bishiyar kaga duk wannan matsaloli ne da malamai suke tattaunawa a kan sannan wannan hadisin ya tabbatar mana a shi khususiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce wato abin da Allah ya kibance shi da shi shi kadai aka halarta masa cewa ya yaki a garin Makka kuma ƙarshe malaman mu na sira suna tattaunawa wai shin manzon Allah ma ya buɗe Makka ne an watan au da a watan wai an buɗe maka ne da yaƙi ko ko a'a kawai wannan damar da manzo Allah sama ya ta bada ya ce man da kada ta'araka faqad naja ومن دخل بيت صفية بنت عبد المطلب فقد نجا ومن دخل بينه وأغلق عليه الباب فقد نجا ومن دخل بيت عبد سفيان فقد نجا duk wanda ya shiga Ka'aba ya tsira duk wanda ya shiga gidan Safiya bintu Abdul Muttalib babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya tsira wanda ya shiga gidan shi bai fito ba ya kulla kofa shi ma ya tsira wanda kuma ya shiga gidan sayyiduna Abu Sufyan radiyallahu anhu shi ma ya tsira to shine sai malamai suke tattauna wai manzon sama yayi yaki ma a Makka ko ya yi ko ya yi ba Allah ya ba shi izini a wannan lokacin in ya kama ya yaki ya yaki shi kadai aka ba wannan dama Allah bai taba ba wani wani damar ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam daga kuma kan manzon sama aka dage damar to daga bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam haramun ne wani ya zo shi zai yaki a cikin Makka akwai malaman fiqh da suke faɗi suka ce da mutum zai ga wanda ya kashe baban shi a cikin garin makka haramin makka ba zai maka komai ba wani ya kashe baban mutum sai ya ruga da gudu ya shige makka ko ya sha sai a bari sai ya fito in ana son a yanke masa hukunci sai ya fito wasu kuma da su tafi a wanda ya saba ma Allah ya aikata abu za a je a kamo shi kamar yadda shi gwamnan daga baya ya faɗi a mulkin sa'id da sannan hadisin ya karantar da mu cewa duk wanda baya nan duk wanda yake nan ya ji wani ilimi to an tura masa ya je ya karantar da wani liyuballi shahidul ghaiba wanda yake nan ya ji abin da aka faɗi na ilimi to ya je ya karantar da wanda baya nan shi yasa a wani hadisi annabi ne ke balli anni walau ayatan ku fitar daga gare a mafafi na ko da da aya aya ɗaya ka san hukuncin da ke cikin ta ka iya fassara ta ko ka iya karanta ta sai kai ga mutum wanda bai iya ba to yanzu an zo a maka karantar da shi ba ana nufin da kowa ya zama malami ba ne kamar sunan wata riga kowa malam ba haka ake nufi ba a'a ka karantar da ka faɗa wa wani abin da ka sani a inda ka ga yana da buƙatar a sanar da shi wannan abu ai ka kan tuntu kanka a lokacin da zaka ga wani ya aikata wani abu kai ba malami bane kai kuma ka san wannan abu tabbas ba shi da kyau to kyale shi aka ce kai من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني هناك قوة المسلمين بدعوانه sai dai in ya cire kansa daga cikin mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam ba na tsammani wani musulmi zai cire kansa daga cikin mabiya annabi sallallahu alaihi wasallam ko da abin da ka sani iyaka da kan ahsana man intaha ila ma sami'a duk mutumin da ya tsaya iyaka abin da ya sani ya kyauta ma kanshi sanar da wani abin da bai sani ba kana nan aka faɗi wani ilimi to yi kokari wanda ba shi nan kuma ka tabbatar da bai san wannan ilimin ba to ka sanar da shi sannan wannan hadisin yana karantar da mu ne tahrimu kitmanil ilm haramta koyi ilimi la tubayyinu lahu nas wa la taqtumunahu ni taki ne Allah ya alƙa Allah ya karɓi alƙawari daga masu imani kafin kuma ya karfa daga annabawa cewa za su yi za su fitar da wannan za su fitar da ta ga bayan domin abin da ake bukata shine a gyaru kowa ya gyaru ya zama mutumin kirki mai karantarwa shi shine in duk duniyar nan za su zama mutane kirki burin ke. wanda shi ne saboda haka daga cikin riba da alkhairin ilimi shi yasa malamai suke cewa zakatul ilmi ta'alimu zakkar ilimi ita ce ta karantar da karantar da ilimi wasu kuma suka ce ilimi na? nashru albarkar cewa ilimin ka yana da albarka shine a yada ilimin eh. domin idan ka boye ilimi mantar da shi ba kai mantar da kai za a yi an ta in ka tamta uluma kunshi ta hatta la tuha mai razakin wa balidi idan ka boye ilimi to sai ya zama mai kunshi ta sai a mantar da kai ilimin hatta la tuha mai razakin wa balidi idan mutane suka gan ka kawai za su yanka matsayin kidahu bi jahi saboda ka boye ilimi da tubayyinu lahu lin nas yubayyinu shahidul ghaib بلغوا عني ولو آية صدق وانه تسكي فائدة الشرع أما كان مسلم الدين يكرن ندى أبو الدين لقد أحسن من انتهى إلى ما سمع إياك أبو إنك سمي فقيا نم فكتا حتى في جدس ولد عراق الشيخ رحمة الله عليه يكتب إن كان يقال لا أدري نصف العلم فأرى وأظن نصف الجهل ko idan ana cewa la adri ban sani ba shine nisful ilm ko wanda suna fada suna cewa abin nan suna cewa man akhta'a qawla la adri faqad usiba fi maqatili ko faqad usibat maqatilu duk mutumin da ba zai iya cewa ban sani ba shi ke an kashe shi a makasar kai wata rana ba za ka iya cewa baka sani ba ba taba jin ka ce ban sani ba kullum komai ka sani to ba kai musibat maqatilu an kashe ka ta makatar ko la ajri nisful ilm ko to cewa kuma ara ina tsammani ko ina ganin shi kuma shine nisful jahil shine rabin jahili da baka sani ba kana cewa ina jin fa baka sani ba baka sani ba shi ban sani ba ولا باب الاتهام باب اسم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم باب جرما ذنب مسلم ديما ان نفس الله سمى الحديث باب جرما ذنب مسلم ديما ان نفس الله سمى المسلم ديما ان نفس الله سمى الحديث الكذب على النبي كذب على الله سائلة في ولنا لما أنني كرياني مع الله كرياني بظن لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ان ما ضايع قد تفسفك كم أظن أن النفس ما فيه فتاة وحيه لجعلنا وكثير من ذلك السماء يأتي الحالي بيشي بعض وكاتي ألا يأتيني الحالي بيشي كم من يمن ينزل بيت جادي يرد وانت سقط جرمه إن جعل علامة ابن القيم رحمة الله عليه yace كل يزن zunuban da suka fi kowane قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون آخرها أخبرها نقم عليه ابن القيم اخرها أكبرها يكتب في بجرمة قل إنما حرم ربي الفواحش ka ce lallai ubangiji na ya hana albasha albasha tana da ma'anoni da yawa daga ciki qur'ani ya faɗi albasha zina ya faɗi albasha liwa ko sai ce ma zahara min hawa batsar haka samo tafsiri daga magabata suna cewa ma zahara الزنا bi albagaya وما بطن الزنا بي المتزوجات zinar da ta bayyana ita ce zinar da aka yi da karuwai da ba abin da suke aikatawa ne zinar da ta koyi ita ce zina da matar aure ya za a gane tana da mijinta ko ciki sai za a gane kaga shi ne to Allah ya haramta wannan ba zahar min hawa ba wal isma sannan Allah ya hana zinabi wasu suka fassara cewa alham giya ce والإثم ألا يا حنا شن جيع أي لا تسامو أن حسان بن ثابت هنا وشربت الإثم حتى ظل عقلي فذاك الإثم يذهب بالعقول يتي لا شاجية الإثم أي الخمر لا شاجية حتى ظل عقلي حتى إذا خينا وقلوا تقطع هنكلي بل فذاك الإثم يذهب بالعقول haka jiya take tafiyar da zanubai to shi yasa sai suka ce an fatar da shi aka faɗi jiya wal isma wal qatl bi ghayri haqq sannan da zalunci ba akan gaskiya ba dama zalunci ba akan gaskiya ake yin shi ba nan malamai suna cewa kharaja al-kalam makhraj al-ghalib wa idha kharaja al-kalam makhraj al-ghalib fala mafhum ba a nufin akwai al-ismu bil haqq al-baghy bil haqq baba al-baghy bil haqq كل بغي بغير حق بالذات انا شو اكن بس يا من اكن بس يا اكن يا شو قال انا ابكي والبغي بغير حق نزلهم وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان فالنوك هذا ألا مدو في كل ذلك لا أبدا في كل ذلك يتوقع كبدا أتنك وأن تقولوا على الله ما لا تعلم فيني لك الشيء sannan ku faɗa ma Allah ku faɗi a makwafin Allah ma la ta'lamuna abin da ba ku sani Allah bai faɗa abu baka ce Allah ya ce manzon Allah ta sama bai faɗi baka ce manzon sama ya ce kun gane wanda sai malam ibn Qayyim sai ce aqiruha aqdaruha na ƙarshen biyar da girma wanne kenan wa an taqulu ala Allah ma la ta'lamu ku faɗa ma Allah abin da ba ku sani ba kawai shi sai nan mutum ya ce ya koshi zai ce ai ya jawo larabci ko ya ɗauko wani karin magana na larabci ko sai ce ai annabi ya ce kawai kai yanzu ta kai ma hausa ma da hausa ma mutum kawai wani karin magana na wuce ce ai annabi ya ce kawai ko ya ce Allah ya ce wani cikin ɗalibai za su ba ku labari ya ban labari ya ce a rediyo ya ji wani ɗan siyasa ya fito a nan ƙasar zamu yana cewa ai Allah ya faɗi a cikin Qur'ani mai laya kiyayi mai zamani hadda cewa a cikin Qur'ani ko da ke Qur'ani ne shi amma ba hausa yana ce ma Qur'ani Qur'ani da Hausa ko wai mai laya kiyayi mai zamani wai Allah ne ba kuma duk yin wannan fa mutane ba sa jin komai ba a jin mutum ne wani abu amma da zai zo zai turanci ya canza wani ten duk sai an ta yadawa an ja layi wanda ya yi speech ya yi daga turancin banza za ka haɗa shi da alƙur'ani ai ma Allah ƙarya ya zama banza mana amma mutane ba sa jin komai ba wani wanda za ka ga harzaka ta kila ba wani wanda za ka ga ya motso idan an yi yin wannan a rediyo haka za ka ji babban mutum ya zai da wannan da ka shirya to shi ne wa alal nabi yi ma annabi sama karya yi ma manzo Allah sallallahu alaihi sama karya ba a san sa ba sai a zamani kusan shekara ta arba'in bayan hijira في حديث إلى الإمام الطبراني رحمة الله عليه يروي كوشي الجسم الأوسط المعجم الأوسط فلنكم يا أما جيش أكل جزء في حديثي من كذب على من كذب علي فليتبوع مقعده من النار يكاون حديثي مرسل وان أكيد شيء واحد إنسى ويبايع مدرسة ضخمه هجرة da manzan sama ya yi hijira sai wani mutum ya zo ya je ya sami irin rigar da manza Allah sama yake sawa sai ya zo ku Da dama ya ga wata mata yana santa kuma ba santa da niyyar ya aure ka bai lalata da ita wai to da ya je shi nan, sai ya zo sai ya ce mutu, shi ɗan sabon Allah sallama ne ga ma rigar manzo sama ya bashi ya sa saboda yadda da cewa annabi ya aiko shi annabi na cikin garin madina shi kuma ya zo kuma annabi sama ya ce mata duk abin da ya ce musu ko su yadda ya yi annabi wai ya ce masa ya faɗa musu duk abin da ya ce ya yi yana da bukatar su ba shi saboda haka da ya faɗa musu haka Sai ya ce ai yana bukatar wannan matan ya lalata shi kenan sai aka kai ma mazo sama labari na kin karanto da larabci ne saboda in ya kamata ta duniya ko to shi ne sai aka je aka ba mazo sama labari mazo sama ya aiko ya ce a bi shi duk inda aka gan shi a kashe shi in aka kashe shi kuma a ƙona gawar shi to sai ya gudu to daga nan ne wai sai masu sama ya ce man kadaba alayya fal yatabawwa maq'adahu min an-nar duk wanda ya min karya to ya tanadi wajen zaman sa a wuta wannan hadisi da inganta shi yasa al-imam ibn jawzi ya kashi a cikin al-mawdu'at al-mawdu'at na da hadisi ne da bai tabbata ba duk da wasu malamai suna ganin illar ta kwara ɗaya ce kawai ita ce irtaki cewa ta ya ce abu kaza ya faru a zamanin manzo sallama amma yana da wasu illoli manya manya so da malamai da yawa sun masa hukunci akan cewa hadisi ne munkar in ma zai zama mawdu'i ba kun gane so da ka cewa labarin fa ake magana ba mazalla na sama ya ce wanda ya masa karya ba kun gane ko ga hadisi عن علي بن رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول لا تكذبوا علي فانه من كذب علي فليتبع مقعده من النار سيدنا علي رضي الله عنه سيدنا علي رضي الله عنه يروي الى سوان التي وانا حديث وانا حديث ينا ذلك السن حديث سنة بعد ذلك في رسوم متواتر الإمام الطبراني رحمة الله عليه أشكل كافر ساق duk hadisi man kadaba alayya muta'ammidan ke da ya kawo sahabi dai dai dai dai har guda 60 wanda suka zo wannan hadisi amma al-imam ibn hajar rahmatullahi alayhi yace isnadan da ya bi su 33 sun tabbata sannan sai waɗanda suke bi ashirin da wani abu sai kuma sauran waɗanda su goma su tabbata ba kwata ba to daga hadisi ne muka wani cewa duk wanda ya mamanza da sama karya falyatabawwa maq'adahu min an-nar ya tanadi wajen zaman sa'auta ya tabawwa ya kama wurinsa duk kafin a je lahira ya kama ya kama wajen shi tun kafin aje lahira tun mutumin da ya mamatsa sama kariya kamar yadda muka faɗi me ya jawo ake mamatsa na sama kariya ko yaushe aka fara malamai suka ce hududu sanata arba'in iyakar shekara ta arba'in bayan hijiran manzo Allah sama lokacin da siyasa ta fara kadawa a tsakanin musulmai ba wannan lokacin aka fara yi manzo sama kariya to aka dalili da farko da ya jawo a manzo sama kariya shine siyasa siyasa aka samu waɗanda suke goyon bayan sayyidina Ali radiyallahu anhu wanda ba sahabbai bane suka koma suna kirkirar hadisai domin su zagi sai na mu'awiyar rabi Allahu anhu wanda suke goyon bayan sai na mu'awiyar rabi Allahu anhu su ma a gefe guda sai suka kirkira hadisan ƙarya suna zagi sai na Ali rabi Allahu anhu shi yasa ƙungiyoyi guda biyu su suka fara yi ma'annar sama ƙarya shi'a da nafira shi'a indi a kuntonsu ba su bukatar tarihi ناقبات كما سوني وأن تكي كين إنجلا النبي صلى الله عليه وسلم وأن نكون يوم بلاد كفار مدرسة مخير daga nan nabiyansu su ne zanadiƙa aka samu waɗanda suna jin tsoron su bayyana musulunci kai suna jin tsoron su bayyana kafirci amma kafirai ne su suka ce sun musulunta a baki ko da ka sai zama mai sai suka kake kira hadisan kariya suna danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-imamu sunni ke cewa wal wadi'una ba'dhum li yufsida دينا وبعض النصر راعي قصدا كذاك كسبا وبعض قد غوى للأمراء ما يوافق الهوى فقبلوا منهم أكولا لهم حتى أبان هؤلاء هموهم كالواضعين في فضائل السواء يا يعني يلا فجينا ساوى الواضحون بعضهم دين إلى دينا ومن دخل كما مزلت مرحية مو مشين استفاد حديني يشير إلى الزلاجة من دي كيف بون تكتبوا حديثي ولا إن أخذ وغارة كوتا سيد الزعن لبن نيمازي ولا مغانا كيف تكتب كيف تكتب مغانا حسن حديثي أخي لبن إينا إتكنشي هو مغانا وانت تتعلم فاشا يرجع النبي صلى الله عليه وسلم لا تشبع من ها؟ أرض من مطر أنثى من ذكر ويقول أبو الله أبات رشيد الهدو daga cikinsu akwai arzikin matsari wai kasa ba ta kushi da mu sono kaga kasa kasa kasa ruwa ya sauka a cikin ta ta tabbata ake ambaliya sannan mutanen zakan wai namiji mace ba ta koshi da namiji wajen sama ne zai yi wannan magana daga ce ka san zindike suka ce su ne ba zuhun yusida dinnan wa ba zuhun nasra ra'ayin kasada siyasa da mazhaba da wasu ake duniya gudu wani kawai don ya kare ra'ayin shi sai ka fi ra'ayin shi nasu ra'ayin kasada kaza ta kasuban haka wasu sun ɗauki wannan a matsayin sana'a kusa kenan kusa masu wa'azin jirgi sun tuni bala'i ne waɗannan mutane an cuci wani wani lambar mai wa'azin turmi a can wancan lokacin ya je makaranta sai ya tarar da ɗansa ya ya kai ɗansa ya dawo gida yana kuka ce ne ya ce malam malam ne duke me yasa ya duke ka ai ban yi hadda ba ya ce to wallahi sai na tuta kashi kawai ya je ya kiro sanadin ayya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shurarukum muallimu sibiyanikum wanda suka fi sharri a cikin ku ne malaman ƴaƴanku أقل رحمة للصبي su suka fi kowa rashin tausayi ga karnin yaro ya kirkiro hadisi ya zagi malaman islamiyya ya ce manzo Allah sama ya kasu ka gani shi ne takassuban ka mai wa'azin tirmidhi فذا تكسبا وقاضوا القدر والي امراء ما يوافق الهوى wasu kuma abin da zai dace da sarakai da shugabanni sai su kirkira hadisi idan abu kaza ya yi daidai wani ya shige ya ga sarki na cin yalo ina cin yalo sarki na cin yalo kawai zan take kirkiro hadisin karya ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal badin jana yudawi akthar min alfida'i ce yalo yana maganin fiye da ciwo dubu daya saboda sarki na cin yalo sun kaga shi ne ce للأمراء ما يوافقونها وشين فيه ya صوفية wa ba akwai kuma waɗanda su waɗanda bauta ce ta sa masu ban bauta to shi kenan kawai sai suka zo sai suka kirkira hadisai ba ilimi amma kuma suna son bauta shine sai ce wa sharruhum sufiyyatu wanda suka fi sharri a cikin su sune wasu sufaye da aka samu su cewa ma suke in sun ba annabi sama kariya lada za su samu sharruhum sufiyyatu qad wadaw مبتدئين الأجر فيما يدعون سوى لا تتجنين سيما أنت مكريا ما أن لا تباس الأجر حين ذلك الشمس عقبت نسيها عقبت وأزكتها آه، أي نحن نكذب له لا عليه ثم من أمت كريان ما من كريان أكي شبه يأتي من كذب علي وكما نكذب له بعد كل وطن حين في بقى بثالثة قلواضي إن في فضائل السوء حتى أبانها قولوا أبا فقدروا منهم قولا لهم أنا جنون سبعين الله مثلا كلكي كيف فدع جيسي في أي جدو هل سيدا أكتامو قوان عظم لما يتقدوا سكا فتنسل في حديثي سكا يبقوا شغل وكي سكا حديثي كذا كرياني حديثي كذا كرياني حديثي كذا كرياني سمود على قوان إن الله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحاتذون والذكر البيان وذكر البيان يستلزم خير وحفظ البيان يستلزم حفظ المبين القرآن شيء بياني فأقول أبن يفتح شيء ليه يفتح شيء سنة من ذا الله صلى الله عليه إن ألا يا ترى القرآن كو ألا تترى سنة من ذا الله صلى الله عليه وسلم yasa دو wani حديثي da wanda zai je ya kirkira ya ce manzo Allah sama ya faɗe shi alhali ba annabi ya faɗa ba to da yayi malamai za su ce yayi shi yasa lokacin da wani makaryaci aka yanke masa hukuncin kisa a lokacin sarakuna suna sarakuna aka yanke masa hukuncin, yana ma'anar sama karya aka yanke masa hukuncin kisa aka zo za a kashe ta ya ce oh, ku kashe ni kun kashe banza ya za ku yi da hadisan da sun fi dubu ɗari wanda na kirkire su akan fallar sayyidina ali da iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sarkin ya ce nafsuluk wa ta'ishu alaiha al-jihadita da za mu kashe ka akwai ƙwararrun malamai irin ibn mubarak suna nan za fitar da hadisan duk hadisin da wani zai ma Allah sama karya sai da malamai suka yi bayani kaji wannan fadala ce ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga haramun ne ittifaqan na malamai wani ya kirkiran ma manzon Allah su sama hadisi ya danganta al-imam الجوين رحمة الله عليه أفهمت السدوك من دي ممزز ما خريا زما أني مكين يتشي ممزز ما يافة أفعل هذه دي فقيبا الإمام جوين إمام الحرمين يتشي يافة مزوين وعلى ما يسقي ما تفسر على كده شيء إذا أجاز الماهي إن يحلق إن يحلق سوى أي مهدس ما خريا هلل يا زما أني وذلك وشيني وانه shi ya sa malamai tun a da suka yi rubuce-rubuce a kan fitar da hadisan karya a tantance su aka ware littafai masu cin gashin kansu a cikin littafai waɗanda aka rubuta su tsofaffi kai tsaye suna magana kan hadisan karya ne in kana neman ka gane hadisan karya akwai littafin tazkiratul mawdu'at لا الإمام الحافظ محمد بن طاهر المقدي ربما لمن حديثي wanda misali ne shi a jajircewa wajen wajen mun sha ba da magana ta je cewa bulku dama marrafai ita su ni ne mawalin jini shi ne wanda na ba ku labarin shi Allah wanda ya haɗe kuɗi saboda yunwa kwanan shi kuku bai ci abinci ba ga bai ci abinci ba kuma yana son ya ce takardun da zai yi ba kuma jin hannu da yake da shi a hannun shi waraka ko ko da'a waraka ko kunci ya yana tunani yana zuwa jan hamil nan haka kun sai sa shi a bakin shi so saboda tsabagen yin sai kuɗi ya shige nai sai kama kan shi dariya shi ne wannan littafin tantiratul mawdu'at littafin ne mai muhimmanci matuƙa mujallabi guda ɗaya ne shi ko ibnu kwana al-maqdisi ya rasu shekara ta ɗari biyar da bakwai للتاسع الذي شيء للتاسع الموضوعات من الأحاديث المطبوعات ها الإمام الزندقاني شيء كما يرى شيء كرة تهيد يبدأ أربعين بس من للتاسع الموضوعات من الأحاديث المطبوعات أقول للتاسع الأخرى الإمام ابن الجوزي والتداخل في شباب الموضوعات شنو التداخل في الموضوعات الذي فيه او الوضوء يعرف شو كان كذا في جيب تكون دباب فإن كان يوقع البلاغ المريد في الصحيح والضعيف لا اعتبار للقيم شو هذا اللي كان من يبنش على ba kawai hadisan ma ya zubo ba har ka'idojin gane hadisan ya baka da ka ga hadisi in ka san waɗannan ka'idojin za ka gane hadisan kari hadisin kariya ne misali ne ne matuƙar muhimmanci almanamu munif fi as-sahih wa ad-dalil na ibn qayyim ibn qayyim ya rasu shekara ta 751 akwai wani littafi mai mahimmanci al-ummaz ala lumaj na babban malami al-imam Muhyiddin Hassan al-Samhuri ya rasu shekara ta ɗari tara da sha ɗaya shekara ɗaya suka rasu da alimamu imam rahmatullahi alaihi shi ma littafi ne mai matukar mahimmanci da yake ba da dama mutum ya gane hadisan da suke na karya waɗanda aka danganta su zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai littafi na gaba shine al-lalai al-masnu'a fi al-ahadith al-mawdu'a la imam al-hafiz as-suyuti rahmatullahi alaihi wanda shi ba a shekara ta 1911 أقول للذات نجبة تنزيه الشريعة المرفوعة من الأخبار الشنيعة الموضوعة مع الإمام ابن عراق الكيلاني ya rasu shekara ta ɗari tara da sittin da uku akwai littafi na gaba alfawa'id majmu'a min al-ahadith al-mawdu'a na al-imam ash-shawkani rahmatullah alayhi mujalladi guda ne al-imam ash-shawkani ya rasu shekara ta ɗari dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin da biyar shi ma littafin yana da mahimmanci matuƙa littafi na gaba شيء نتكلم في تلك الاحاديث الصحيحه والموضوعه لما الرمادي العلامه الالباني رحمه الله عليه. خب؟ لا قول الكاتب من من شباب حتى المجلدين بدو لو انت نظام الى مثلا تحذير اولي النهى من الاحاديث التي لا اصل لها سنن الله محمد بن نصر ابو جبل محمد بن نصر عبد الجبل ومن سعيني التفاصيل مجلدة مجلدين هناك يما أن تسمى قرية كما يتبقى فني حرام من يجي اكتفاق المعلمين الإمام الزويني يشيء مكتوم ما جاي يقابرك معلمين تخذي إلى هذا أقبط واحد في شيء هذا الله الشهير وانا حديث المباراة دي جاء بابه idan mun karatu na gaba ya kai mu Allah ya kai mu za mu duka wasu misalai na muka karanta sauran hadisan da cikin babu والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته